ana muslim yi dai ai gaskiya ba za ta kare ba ku yi dai ku bari mai gaskiya ba zai ji kunya ba ni musulmi ne duka gaskiya ba za na ki ba wani hannun ga Allah bai wani ba za na tafi ba ni musulmi ne na nan tana gudun barewa ta riga wa daji kaza a rataye bai cara tsuntsu mai wayo ta wuya ake kama shi na lalle ki ba ta hanyar da ban dubu ba amma kin ƙi duba halin da ka jawo kanki shekara hudun na sanata ban tsina na jama'a ta da komai ba ga shekara hudu ta zagayo ina so zan wuce kin fito za ki yi takara da ni wanda na tabbata in na yi takara da kai ba zan kai labari ba shi yasa na ce ki janye zan ba ci kuɗi ko nawa ne amma saboda taurin kai irin naki kinki idan na ga abin na so na kan yi ladabi don samu ko in saya da kuɗi na ko nawa ne ko kuma in kwata da karfin tsaya ina yi hallaka mutum don cima burina ko ka kashe ni Allah zai taso da mu me kishin ka saka mani ko kuma wanda suka fi ni da ko na rinka kashe su kenan da na yi tunanin tura gida a kashe ki amma idan a kashe ki za a san cewa ni na sa a kashe gidan ina yar tsama da ke shi yasa na miki wayo na ce na janye na gayyace ki gidana na barbada miki guba a cikin abinci kika ci Malam Sambo da ka zaci amana ta Allah zai saka mu ku kama ta ku sata a cikin mota ku tura ta a rami wanda duk wanda ya gani zai ci hatsarin mota ne kashe ta kai ku bi shi ku kama shi ku kwace abin da ya ɗauka ku kashe shi maza ku bi shi ku bi shi Ina kwana? Ja. Ba gajiya. Tashi lafiya? Lafiya ana. Ina kwana. Lafiya lau malam Gansali ya gida. Darsinmu na yau akan wani hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake mana nuni da cewa duk wani mutum da ya tsinci kasa cikin bigiri na ah, wato mutane uku ya kasance munafiki kuma kun san munafiki ya shiga aljanna ko na farko shine idan mutum zai magana ya yi ƙarya na biyu idan ya yi alkawari ya saba na uku kuma idan aka ba shi amana ya ha'inci saboda haka a duk halin da kuke ciki ala kulli halin ku tabbatar da cewa idan za ku yi magana ku faɗi gaskiya ko da ku za a kashe ku sannan idan kuka yi alkawari ku kasance masu cika alkawarin nan akan lokaci sannan idan aka ba ku amana kar ku ci amanar nan ku tabbata ku riƙe ta biyu saboda Allah subhanahu wata'ala yana cewa innal munafiquna fi darkil asfali minan nar ma'ana munafikai za su kasance a ƙarƙashin ƙasa a cikin wuta Allah ya samu dace. Amin. Baban mutum ko ba musulmi ba ne idan ya ba mu amana ma kan mace? Malam garzali kenan. Ai ta amana duk mutumin da ya ɗauka ya ba ka ita ya kamata ka riƙe mishi amanar nan sosai ko da ko ba musulmi ba ne. Saboda abinda addinin musulunci yi umarni da shi kenan. Kai musulmi ne to ya kamata ka bi wannan tsarin. wato a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wasu kafirai suna ɗaukar amana su bashi sannan ya riƙe wannan amana hannu biyu ba tare da ya taɓa ta ba hakan ya sa suke mishi laƙabi da suna al'amin ma'ana amintacci ya ce ƙawata bishira ta zo wadan na ce mata ba yi reception a bikina walima kawai zan yi shine ta gaggaya min maganganun da suka bata min rai wato um, duk mutumin da ya bata maka yana da kyau ka zama mai haƙuri domin rashin yin haƙuri ba abin da zai kare ka da shi akwai wani balarabe ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya rasulullah ka yi min nasiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ka kasance mai haƙuri ya sake cewa ya rasulullah ka yi min nasiha manzo Allah ya sake gaya mai cewa ka kasance ni haƙuri ya sake faɗa mai ya rasulullah kai min nasiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ce mai ka kasance ni haƙuri kun ga su uku kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi mai umarni da yayi hakuri to ya kamata a ce mun ɗauki wannan nasihar mu ma kuma aiki da ita Allah ya sa mu samu ladan ah, faɗakarwa da muka yi. Amin. Wa alaikum Dokto kun gama ne? mun kinta. To Garzali, ka tashi ka je yi wanka. Ke kuma Amina, ki zo ki ɗau breakfast ɗin su mama ki kai musu. za a fara zuba kai za fara zuba kana kana patience da shiga ɗaya na gida <laughs>

Chưa được chưa? hawan jinin ya sauka yanzu abin da ya rage dai ki rika kula da shi ki tabbatar yana shan maganinsa a kan gari kai ka san mahaifin na gani baya son shan magani ina nan ina bakin kokari na amma baya son ya sha ina ganin yawan shaye-shaye magunan nan da an yi hakuri da shi idan ciwo ya ci ya cinyewa rai yake nema da kun daina wa da kan gaskiya hajiya maimuna na kare da ciwo haba mala me yasa kake irin wannan magana a ciwo ba mutuwa bane baba daurewa za ka yi karkashin maganin nan sai ka samu sauki ta hanyar kaji da yanzu ba maka ma abincin ka ka sha to a da lafiya ka manta baka so min abin da ka ce min za ka siya min ba. Karki da mu. Ba wai na manta bane. Akwai yan kuɗaɗen da nake jira ne idan suka zo Allah ya zan yi. To Allah ya da. Kula da gida da kuma. To mijina, Allah ya damu da ku gida lafiya. Allah ya damu da ku lafiya. yanzu ka daina jin ciwon ba na jin komai na daina ji to shikenan ka je in yaso so sati mai zuwa ka dawo to na gode aiki ya lafiya na so masha Allah ina kati nan ba mu karbi kati ba zuwan mu kenan ina so ka duba mata na ne ina sauri za mu wuce Abuja eto eh a bisa ka'ida ya kamata a ce kun ji kun yanki kati sannan kuma sai ku bi layi gaskiya ni ba zan iya bin layi ba Alhaji na san wani abu yake bukata ka ba shi abin da kaga ka iya bashi eto eh wannan maganar naki gaskiya ne dokta ga wannan ina ga za su ma amfani kai hakuri ba zan iya karɓar wannan kuɗin da ka bani ba saboda ba ka fi sauran mutane suke kan layi ba duk 'yan adam ne ku doktor don me saboda ni musulmi ne kar ka manta gaba ɗayan makiyaya ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai mara tambaya a kan abin da ya ba mu kiwo a ranar gobe kiyama kai kanka Allah zai tambaya. kuma kuɗin ka aikin banza kuɗi fa ka fito ne ma kuma kuɗin nan na baka wannan kuɗin ya ishe ka na salarin ka na wajen wata uku amma ka tsaya kana magana ba wanda za a ba kuɗi ya ki kuɗi a wannan zamanin namu na ji amma ba na so albashi na ya ishe next sai kawai kika su Umar da abbas to ya kika ji ai ba karamin mamaki na ji ba da yana kira ne yake gaya min abin da ya kawo su ka san Allah na zaci wasa kake ha ba ai al'amari na babu wasa a na da namiji wanda ni ma na san ina da kan mata yanzu gunki don yaudara ko bata lokaci na san abin da na shi za a min ko akan kannena ko akan ƴaƴana shi sa na ce gwara in turo su da aure gaskiya na ji daɗin haka da a ce haka sauran samari suke da tunani irin naka to gaskiya da an samu sauki wajen yaudarar 'yan mata da ɓata musu rayuwa to yanzu me su umma suka ce sun ce a ba su sati biyu za su sa biki sai a fara shirye-shiryen biki dan ni fa na kasa tambayan umma na abin da aka yi sai yanzu da nake ji a bakin ki hmm. kai ma sai ka ce wani ɗan da ni ma fa a bakin yayana nake ji ni ma na kasa tambayar kamar kai to Allah ya sa a yi da mu me kike so in shirya miki in Allah ya kai mu na biki na ku na bangaren mata ka san ba na son irin fati fatin nan walima kawai nake so na yi don a samu albarkar aure to ai baki san menene ba ra'ayin mu ya zo ɗaya da naki ni ma ba ni son wannan fati fatin yadda zaki ki walima ke da ƙawayenki ne ma sai mai namu ne da abokanai na gaskiya ka kaga ga yana nan isowa <laughs> ango ka shaƙe shi a ah, ka ango ka shaƙe shi na wuni na gajiya lafiya kalau lafiya kalau yaya kuke mutanen gida su umar baba da lafiya a gaida su san da dawa yawa san kaga duk wannan ciwuka da suke jikinta ta zancen banza ne kashe ta aka yi guba aka sa mata amma mutanen nan akwai azzalumai al'amarin ƙasa nan sai haƙuri Dokta, wani rabin ya yi ni. Ya ce yana so ka rubuta cewar Hajiya Mero ta mutu ne sakamakon haɗarin mota. ina tsoron ba zan iya karɓar kuɗin nan ba kuma ba zan iya yin aikin da kuke so yi ba saboda hajiya mero ta mutu ne sakamakon guba da aka sa abincin da ta ci ciwon da aka ji mata a jiki kawai an yi wannan ne saboda a fake da guzuma a sarkar sana me isa ba ka bin umarnin wani rabu saboda ni musulmi ne umarnin allah nake bi ba na dan adam ba ana musulmi an san musulmi da bin umarnin Allah sannan da aikata gaskiya ba rashin gaskiya ba doktor wannan taurin kan naka zai sa rayuwarka cikin hadari this sounds interesting don na son tabbata maka da cewa banda Allah babu wanda zai min duk wani abu da kaga ya faru da ni a rayuwa ana musulmi ina tabbata maka da cewa aikin nan naku ba zai yi ba ko da ku zarasa aiki ina so ka tashi ka fita gaban sannan ka gaya wa gidanka cewa idan ya saba siyan imanin mutane ni bai isa su imani na ba saboda ni musulmi musulman ma na ƙwarai ana musulmi doktor da allah ina so in maka tambayoyi ne akan matar da aka kawo ni dan jarida ne sunana safwan a wannan ba magana ta bace ba ni abin da zan ce akai magana police ne su zaka samu amma bai kana gani a cikin yan sanda akwai marasa gaskiya wa'inda kowa yana ganin gaskiya a fili suke take ta amma ba ina so in sanar da kai wannan mata ba accident ta yi ba kashe ta aka yi aka ɗauke ta aka jefa a mota aka jefar look kana so ka nuna min cewa ban san aiki na bane ko kuma a koya min aikin zaka yi akwai wani babban mutum wanda yake da alaka da wannan kisan wato sanata tankwa zaki zaki kwarai sanata tankwa zaki mutum ne wanda zai iya komai don ya kare sa sanata tankwa zaki mutum ne wanda yake ganin bayan duk wanda ya san sirrinsa ko yake so ya tona asirinsa ko kuma yake bin umarninsa saboda ne um, sanata tankwa musa ne a fili fir'auna ne a zuci ita ma wannan matar da kake gani ya kashe ta fito ne su takara kuma ya tabbata har in suka fito tare ba zai kai labari ba shi sa ya gayyace ta don su yi zama a wurin zaman da ya sa mata guba ta sha ta mutu sannan ya sa aka ɗauke ta aka sa ta a mota aka jefar saboda a ce accident ta yi to yanzu wani abu da kake gaya min ya za in tabbata da haka ina so ka sani duk wasu videos da takardu da fayil-fayil kai har da hotuna na sanatatanku ne yake aikata mugayen ayyuka na riga na gama samu shi sa yanzu ma wai na so ne in samu rafot na wannan matar saboda in hada duka um, to ka san abin da za a yanzu ka bani complimentary card ɗinka akwai wasu 'yan takardu zan ɗauko ma akan postmortem results ka ji ko in ya so daga baya in wani information ya ƙara samuwa sai in sanar da kai photocopy ne na takardun postmortem result din nata da Allah handle it with care ka saurari zuwa monday ka ga abin da zai faru to na gode sai na ji ga yawa likitan ya ki yadda da abin da ka faɗa. Be! Yanzu akwai wani a garin nan da zan ce ga abin da nake bukata ya mun kunnan washegu ta mai dogara da zan ibin umarni na ina ordinary likita. Ko kuɗin da ka aika mishi ya mishi kaɗan ne. Ai ina ganin ba kuɗin da za a ba likita ya yadda da ƙudurin sanata don ya tabbatar mun da cewar ba zai sai da imaninsa ba. Ƙarya yake. kuɗi na yana iya sayan imanin kowa ballantana shi karamin ƙwaro da zan taka shi muce sai in sa a kore shi daga asibiti sanata abu abin nan a hankali domin report ɗin nan yana wajen shi in fa baka ba a hankali ba to ɗan hakin da ka raina shi zai tsokale maka ido a kaga tsayen talaka bai iya samun guri ba in ban da wannan dalilin ina zai taba ganin irin wa'annan makudan kudin ballantana har ce zai mallake su officer to yanzu officer me kake ganin za a yi ka gayyace shi gidanka ka haɗa mishi liyafar girma kuma ka ba shi kuɗin da ya fi wanda ka aika mishi na san dole ya karɓa ko don kwarjininka amma fa in baka yi haka ba matukar in har ya fidda report din nan cewa guba ta ci ta mutu ba wai accident bane ne na san mu 'yan sanda ba za mu iya kwatar ba za na taɓe ba ni musulmi ne ko na mace za a yi zance na a al'umma bayan neman duniya na san garab zan koma ku ni da shari'a